الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na lahadi 17 ga watan sha'aban a shekara ta 1438 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar a shekara ta 2017 miladiya mako biyu da suka wuce mun fara karatu cikin suratul qalam inda muka tike da aya ta biyu dan haka yau za mu tashi farkon aya ta uku faɗin Allah maɗaukakin sarki wa inna laka la'ajaran ghaira mamnun kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان Allah ya ce wa inna laka lalle haƙiƙa ya tabbata gare ka la'ajaran lada gaira mamnunin wanda ba abin yankewa ba ai gaira maqtu'in wanda ba zai taɓa yankewa ba imam shaukani ya ce yuqalu manantul habla idza qata'tuhu a larabci akan ce manantul habla na datse igiya ko na guntule ta ko na yanke ta wa qala mujahid imam mujahid ibnu jabar yace gairu mamnunin ai gairu mahsubin lallai manzon Allah yana da lada ladan da ba wanda ya isa ya kidanye masa shi saboda tarin yawan ladan wa qala al-hasan hasan al-basri yace ghairu mamnunin ay ghairu munkadarin bil manni ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya masa gori a kansa mana Allah subhanahu wataala ya ba shi lada kuma wannan ladan ba za a yi masa gori ba a kansa domin kalmar mannu tana nufin gori ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ba ka gairu mamnun min almanni shi ne gairu munkadirin bilmanni wa kala bahas imamu bahas ibn mazahim yake ajaran bai gairi amal ubangiji su bahanahu wata'ala ya ba wa manzon salada amma ba ta hanyar aiki ba ta hanyar ganin dama da fifita shi da ya akan sauran halitta wakila gairu muqaddar a wani kaulin na malamai suka ce gairu mamnun gairu muqaddar ladan da ba wanda ya isa ya kimanta yawansa وقيل غير ممنون به عليك من جهة الناس abin nufi ladan da mutane ba za su yi ma gorinsa ba kuma Allah ma ba zai ma ba to kalmar wa inna laka la ajran ghayr mamnun ciko ne na bayanin rantsuwar da Allah ya fara da ita a farkon sura domin mun ce nun wal qalami wawu wawul qasmi ne Allah ya rantse da alkalami wa ma yasrun kuma ya rantse da abin da masu rubutu suke rubutawa jawabul qasmi din ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun me yasa Allah ya rantsuwa dan ya korewa manzon Allah zargi da suka da kafirai suke masa kan cewa yana da hauka wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun sai Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun lalle kai ba mahaukaci bane wahayi da Allah ya maka wannan ni'ima ce ga ubangijinka to wannan jawabi na qasul jawabi na rantsuwa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun shine abin da aka yi adafi a kansa kuma wa inna laka la'ajran ghayr mamnun kuma lallai bayan kai ba mahaukaci bane kuma kana da ladan da ba zai taba yankewa ba har abada ma'ana Allah ya kore masa tawaya kuma ya sifanta shi da kamala ya tare masa fada kuma ya yabe shi subhanahu wata'ala to wannan shine abin da malaman tafsiri suka faɗa kamar yadda na karanto mana dangane da ajaran gairu mamnunin ladan da ba zai yanke ba waɗansu malaman sun ce abin da ake nufi da ladan da ba zai yanke ba shine salati da Allah subhanahu wata'ala yake wa manzansa wanda wannan salati ubangiji yana yin sa titir kuma ba zai taba daina shi ba kamar yadda yake mu ma kamar yadda yake mala'iku suna yi inna allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma ubangiji ya raba sunansa da kalmar shahada duk lokacin da aka ce la ilaha illallah sai an ce muhammadur rasulullah suka ce wannan shine ajran ghairu mamnunin ladan da baya yankewa